ba ko wani abu da ni in na ga alheri su zan faɗa ba haka ba kuma ya kamata mu kusantar da su zuwa gare mu kuma su kusantar da mu zuwa gare su su ma ɗin ba musulmai ne musulmai ne zagin sahabbai fasikanci ne kuma haramci ne amma kafir ta sahabbai kafirci ne kun gane bambancin wanda ya la'ani aisha ta wannan fasiki ne kuma haramun ne amma wanda ya ce aisha ta kafirta ko ko ce ta yi zina ya karyata qur'ani to wannan menene kafiri ne sannan kuma ku sani siyasa ce siyasa ce ta kawo wannan abun fa duka abun nan da malam ke ga muku nan siyasan nan ta fi sallah me domin suna sallah muna sallah sallar su da sallah mu bata hana mu ballewa ba amma mai ballar da mu shugabanci sahabai khiyarun nas shugabanci ya raba su wani shi kuma bai karanta cewa bai san cewa ahlus sunna domin mun yadda da hulafa eh, bani umayya mun yadda da hulafa bani umayya mun yadda da su suna itna ashar har na karshen su al-yazid bin walid bin abdul malik bin marwan shine na karshe wanda muhammad bin abdul wahab al-tafi shi muhtasar nasira shi ne na karshen sha biyu su kuma suna da muhtasar al-mahdi al Muntaza shi ne na karshe to akwai lokacin da a mimbarin ahli suna a madina da makka ba wanda ake la'ana sai aliyu kamar yadda su kuma ba wanda suke la'ana sai abokan da umar amma mu allah ya taimake mu shi wannan ilimin shi bai kai ba allah ya taimake mu mu kuma sai allah ya fitar muna da khalifa na rashi da ce ku bari ku bari wannan ba hanya ba ce mai amfani ma mu tilka ummatun kad khalat laha ma kasabatu lakum wala tus'aluna amma kanu wallahi ran da za a tare da kai ran tashin kiyama wallahi Allah ba zai maka magana Abubakar ba zai maka magana Umar ba zai maka magana Usman ba ba zai maka magana Ali bin Abi Talib san ba zai maka ba kai din nan kana da tauhidi kai din nan kai sallah kai din nan kai zakka kai din nan ba kai alfasha da munkar ba ne za maka tambaya to yaushe maganan da tilka ummatun qad khalat zai zo ya zama shi ne za mu rinka faɗa da juna muna kafirta juna muna yakin juna ba shi ba ne saboda haka yi hankuri eh, su kuma a kun kyauta da kuka fito kuka eh, yi bayani ba wani laifi amma duk da gaskiya ta zo an ce gaskiya me take da shi ɗaci gare ta ɗaci to muna kusa a yi duniya gaba ɗaya yanzu malamai su haɗa kansu